لوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسر yus'alu أيان يوم القيامة to ita ma القيامة qiyama kamar surorin da suka gabace ta sura makkiya Allah madaukakin sarki ya saukar da ita don ya ƙara tabbatarwa mutane cewa za a yi tashin alƙiyama a surorin da suka gabata mun karanta yadda kafurai suka yadda da cewa za a yi tashin alƙiyama imani da ranar lahira kuma ɗaya ne daga cikin rukunan addinin musulunci ɗaya ne daga cikin rukunan imani don haka allah maɗaukain sarki ya zo da wannan sura wanda aka ambace ta suratul qiyama don ya yi bayani game da tabbashin cewa za a yi tashin alƙiyama kuma za a yi hisabi waɗanda suka yi imani da allah makomarsu aljanna waɗanda ko suka kafurce wa allah makomansu ya zama ta wutan jahannama Allah tsare mu sai Allah madaukakin sarki ya bude wannan suran bayan bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama Allah madaukakin sarki ce ina rantsuwa bi yawmil qiyama da ranar tashin qiyama, wa la uqsimu haka nan kuma ina rantsuwa bin nafsil lawama da rai wanda take mai zargin mai ita la nan ba yana kore wannan rantsuwan ba ne ya zo ne don ya ƙara tabbatar da wannan rantsuwan bisa ga al'adar maganar su larabawa sukan zo da la nan silashe don ta ƙara tabbatar da cewa maganar da ake faɗi tabbatace ne Allah shi la uqsimu bi yawmil qiyama bi ma'ana uqsimu bi yawmil qiyama lalle ina rantsuwa game da ranar tashi al-qiyama wala uqsimu bin nafsil lawama Haka nan kuma uqsimu bin nafsil lawama ina rantsuwa da rai wanda yake mai zargin mai wannan ran malamai suka ce kowane mumini ransa yana zarginsa a duk lokacin da ya aikata laifi wanda yake addinin musulunci bai yadda da wannan aikin ba to ransa yana zarginsa wai ta yadda wannan ran ya kasance rai ne mai zargin mutum idan ya kasance ya aikata sabon Allah ko kuma ya bar aikata wani aiki na umarnin Allah wannan ran yana zargin wannan mutumin Allah madaukakin sarki ya yabi iri wannan rai a daidai lokacin da ran kafiri kuma kullum ƙara ingiza shi yake akan ya ci gaba da aikata aikin sabon Allah to kun ga ran kafiri ya zamanto abun zargi ran mumini kuma ya zamanto abun yabo ga Allah madaukakin sarki menene fa'idar rantsuwar Allah madaukakin sarki yana rantsuwa ne akan cewa lalle za a yi tashi alƙiyama kuma lallai sai an yi hisabi ba a kawo amsar rantsuwar a nan ba saboda wai kowa ya san abin da rantsuwar ke ɗauki da shi shi ya sa kawai sai Allah maɗaukakin sarki shi a ya samun insanu wai shin ɗan adam ɗin shi mutumin yana zaton cewa Allah na jima'a izamahu ba za mu iya tattara asusuwansa bayan mutuwa wani daga cikin shaƙiyyan kafuran makka wanda ake kiransa adi yumnu rabi'a shi ya je tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka gaya min labarin tashi alkiyama nan naka da kake wa kullum tashi alkiyama tashi alkiyama yaushe ne za a yi tashi alkiyama kuma ya lamarin tashi alkiyama yake ya halin sa yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa abubuwan da za su faru a tashi ƙiyama da kuma yadda za a yi tashi alkiyama ya karshe dai kai ya shi kai ko da na ga tajin alkiyama nan da idanuna ne ba zan yadda da kai ba sai ya ce kawai ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za a yi mutumin da ya mutu ya rufe kasusuwansa gaba ɗaya sun sa sa'annan kuma ka Allah ya tada shi sai Allah ya ce a yaksabul insanu wai shi wannan kafirin mushrikin yana zaton cewa Allah na jima'a izamahu ba za mu iya tattara kasusuwansa ba bala Allah madaukakin sarki shi haka al'amari yake za a tattara kasusuwansa qadiri na muna da ikon yin hakan ala an nusawiya bananahu akan ma banda tattara asusuwan nasa ma har ma nusawiya bananahu mu daidaita gaban yatsunsa Allah madaukakin sarki ce wai ai daga cikin asusuwan dan adam abin da yafi kankanta su ne gaban yatsu to hatta wa'annan gaban yatsun Allah madaukakin sarki ce sai an tada dan adam din a yadda ya kasance a yanayinsa a duniya a kanan za a tashi shi na nan gobe kiyama gabansa gaba ɗaya shi ko babu wani gaban da za a rabe haka nan kuma hatta kan yatsunsa sai an zo gaba ɗaya yatsunsa a yadda suke a duniya haka nan za a zo da waɗannan yatsun idan ma akwai tabo idan ma akwai rauni idan ma akwai wani abu a waɗannan yatsun gaba ɗaya sai an zo da waɗannan yatsun kamar yadda suke mai saffatu tafasir yake cewa Allah magaukakin sarki ya ba da ya kawo maganan kan yatsu daga ɗan yatsu saboda muhimmancin su ga ɗan adam kowane ɗan adam yana buƙatar waɗannan yatsu da iri aikin su ce har ma da ya zamanto yanzu zamanin da aka samu shi gaba turawa su ma sun gano waɗannan gaban suna ɗauke da wani tambari wanda gaba ɗaya jikin ɗan adam bai da wannan iri wannan tambari ta yadda idan ka aza waɗannan layukan da suke kan yatsanka ka dangala su to duk duniya za a zagaya ba za a taba samun wani mutum ɗaya wanda eh, layun nan eh, zanunukan nan za su yi daidai da irin haka wannan zanen ba zai taɓa zamanto iri ɗaya ba ya ce saboda haka allah maɗaukakin sarki da hikimarsa sai ya kawo bayanin waɗannan kan yatsu yadda ya zamana a duniya layukan na kowane yatsa kowane yatsa na layukansa wanda waɗannan layi layi kuma ba zai zama na su yi daidai da na ba haka nan ranar gobe kiyama za a tada wannan mutumin da ya nan nasa da zane na ya nan nasa gaba ɗaya Allah ya ce yana da ikon yi haka bal Allah maɗaukakin sarki ce ka bari kawai abin da ya sa so shirkai suke ƙaryata gaba da tashin alƙiyama yuridul insanu wai shi wannan ɗan adam ɗin kafirin yana so liyafjura amamahu ya rinka fajirci yana aryata abin da ke gabansa wai ba sa so su ji gaba da ranar tashi da kiyama saboda me saboda ba sa so su daina wannan ayyukan da suke aikatawa a duniya idan ana magana tashi kiyama ana magana hisabi ai za a kawo magana a daina shin riba a daina zaluntar mutane a daina sata a daina zina a daina shan giya saboda me za a yi tashi kiyama za a yi hisabi akwai wuta ko ba sa so su ji labarin tashi kiyama na saboda kyale su ma mashaya su ci gaba da shan giyarsu mazinata su ci gaba da zinansu masu aikata ayyukan alfasha su ci gaba da aikatawa yadda suka ga dama amma idan ana magana ta jihar kiyama da karshe za a ce a daina kaza a daina kaza a daina kaza saboda ana gudun abin da zai biyo ranar tashiyar kiyama Allah madaukakin sarki ce ai dama an riga da an san abin da suke bukata bal yuridul insanu yafjura amama su karyata ranar tashiyar kiyama wai a dole kuma ya zama idan suka karyata ta tabbata cewa ba za a yi tashiyar kiyama ba Allah tsare mu shi yasa ma yasalu saboda izgilancin su su daina cewa ba su yadda da ranar tashiyar kiyama ba suna tambaya ayyana yawmul kiyama wai yauce za a yi tashiyar kiyama wannan tambayar da suke yi ba wai don su yadda ba a'a suna tambaya ne na izgili su nuna cewa ba su yadda da wannan har yauce ma za a yi tashiyar kiyama Allah madaukakin sarki ya ce idza bariqal basar fa idza basar وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayyana mana abubuwan da za su faru ranar gobe kiyama abubuwa waɗanda suke na ban tsoro da tashin hankali don ya zama da matashiya ga bayansa waɗanda suka yi imani da ranar tashi alkiyama da ma waɗanda ba su yi imani ba gaba ɗaya ko an so ko an ƙi za a yi wannan tashi alkiyama waɗannan al'amura kuma za su faru ranar gobe kiyama don haka kowa ya ma kansa wato ƙiyamun laili saboda ya kiyaye kansa daga waɗannan abubuwa Allah ya ce fa iza bariqal basar to a yayin da albasaru gannan mutum bariƙa suka mauta. suka daina gane wai abun nan da gaske ne ko ba da gaske ba wai idan abu ya zo maka kwatsam wanda baka sata ba ka kalle shi a karon farko za ka ga wani lokacin ma mutum sai ya gyaggyara ya dan shafe idanunsa saboda ya sake kallo da kai, wai abun da gaske ne tun da su mushirkan ba su yadda da za a yi tafiya alkiyama ba to ranar da za a tada su karon farko sai su ga an yi tafiya alkiyama nan za su imauta su shiga cikin tashin hankali su rasa gane ina ma suka nufa wa khasafa al-qamar sa'annan kuma aka shafe hasken wata ya zamana wata bata da haske wa jumi'a ash-shamsu wal qamar aka tattara rana da wata gaba ka aka haɗe su ɗaya wa'in suka shai idan aka kame rana aka tattara rana da wata za a je gaba ɗaya a sanya su a cikin jahannama saboda Allah madaukakin sarki ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama ba wai don a azabtar da rana ko a azabtar da wata ba a'a saboda a ƙara kunyata waɗanda suke bauta wa rana da waɗanda suke bauta wata sai su ga da su da abin bautar su gaba ɗaya suna tare a cikin wutar jahannama kun wannan zai ƙara munana musu yanayi zai ƙara kunyata su a bainar jama'a ranar tashar alƙiyama to Allah malaukakin sarki ce yana daga cikin yanayi na tashar kiyama idan ya zo ranan dan da kuke ganin ta gaba ɗaya za a shafe ta haka nan ma wata da muke gani gaba daya za a shafe saboda ai kun ga dama a nan duniya Allah madaukakin sarki ya kawo mana ranar da wata saboda amfanin dan adam to a ranar gobe kiyama ba a buƙatar a dinga kirga kwanaki kwana daya biyu uku hudu biyar an yi mako daya an yi wata daya an yi shekara daya ba a buƙatar wannan idan aka shiga aljanna babu dare babu yini a kullum yanayi yana nan kamar lokacin da asbahi ya zo ana gab da fitowar rana rana ba ta fito nan ba yanayi ya yi haske sa'an nan kowa gashi da sanyi haka nan za a zauna a cikin aljanna idan abadin abadi don haka ba a buƙatar rana ba a buƙatar wata da haka allah madaukakin sarki zai kame su gaba daya ya zama babu rana babu wata wa jumi'a shamsu wal qamar yaqulu al insanu to a wannan lokacin mushirkai za su imauta su rinka cewa yau ma a wannan yinin su ce ainal mafar ina ne mabuya? ina mafaka take ta ina za mu shiga ina za mu sa kawunan mu saboda sun ga irin abubuwan da basu su taɓa zata za su gani ba a wannan ranar shine amfanin imani kai mumini da kai imani da Allah da manzannin Allah da ranar tashi alƙiyama dama ka riga ta ka shirya wa al'amura ko ba haka ba idan ka ga wa'annan al'amuran dama ka san za su faru sai dai Allahumma za ka ga waɗansu abubuwa waɗanda baka zata akwai su ba amma shi kafuri da bai yi imani ba gaba ɗaya ya ga ranar tashi alƙiyama to zai fi kowa kasancewa a cikin damuwa sai su rinka cewa ainal mafar ina za mu shiga ina za mu sa kanmu Allah shi kalla a'aha lawazar babu mafaka babu maɓuya waɗansu malamai suka ce a wannan kalla lawazar tana daga cikin maganar da kafure zai yi bayan ya duba sama ya duba ƙasa gabas da yamma kudu da arewa ya ga ba inda zai yi gudu ba inda zai koya wa Allah madaukakin sarki sai ya shaidu ga sai ya kallala wa zar'a aha kai babu ma inda za a je ba yadda za a yi kawai sai dai a tsaya a hakura saboda me Allah madaukakin sarki ya riga da ya tana da inda za a yi tashi kiyama ya tattara mala'iku gaba ɗaya mala'ikun sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku gaba ɗaya sun riga da sun ma mutane zobe mu yan adam muna can tsakiya sa'annan kuwa a kawo aljani a zagaye da mu sa'annan a kawo mala'ikun saman ɗaya su zagaye ma aljani haka nan za a zagaye gaba ɗaya don haka idan kafuri ya duba ya ga ba inda zai gudu ya shiga sai ya shiga ainihin mafar mafar kalla babu ma mafaka kawai sai dai a tsaya ila rabbika yawma idhinil mustaqar magardama ko matabbata ila rabbika ta tabbata zuwa ga mahalicinka yau mai zai a wannan yini wanda dama ya kyautata alaka tsakaninsa da Allah madaukakin sarki to zai samu in zai shiga wanda ko dama bai kyautata alaka tsakaninsa da Allah madaukakin sarki ba to ya shiga ukunsa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce a wannan ranar sai a ce ya ma'asharal jinni wal insi ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan ya ko taron aljani da mutane idan kuna da wata hanya wanda za ku iya gudu ku koya ku shiga cikin ƙasa ko ku hau sama to ku shiga kawai ku gudu la tanfuzuna illa bi sultan babu wanda ya isa ya fita wannan gurin illa bi sultanin sai da hujja hujja kuma ita ce la ilaha illallah kawai wanda ya je da la ilaha illallah da ayyukan da la ilaha illallah suka hukunta masa to wannan mutumin shine wanda zai tsira Allah madaukakin sarki ya sanya mu shi yunabba'ul insanu a wannan ranar fa za a gaya wa ɗan adam bima qaddama wa akhar game da abin da ya gabatar da abin da ya jinkirtar bima qaddama wa akhar abin da ya gabatar a rayuwarsa da kuma abin da ya jinkirta a rayuwarsa don kowane ɗan adam akwai abin da ya gabatar akwai abin da ya jinkirta waɗansu malamai suka ce za a gaya wa ɗan adam abin da ya gabatar a rayuwarsa na aikin alkhairi duk abin da ka aikata na alkhairi a rayuwanka za ka gan gashi nan a rubuce wa ma akhara da abin da baka eh, aikata ba na aikin da'a wannan ma za ka gan shi a bayyane sa'annan kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dama man sanna sunnatan hasanatan fil islami falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yawmil qiyamah duk wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna to yana da ladar wannan sunnar da ladar wanda ya aikata wannan sunnar a bayansa har zuwa ranar tashi alƙiyama ba tare da sai an tauye ladan wa'annan da suka aiki da wannan sunnar tasa ba a bayansa haka na wa man sanna sunnatan sayyi'atan fil islami falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu ila yawmil qiyamah wanda ya sunnanta mummunar sunna to yana da zunubin wannan sunna eh, wannan mummunar sunnan da ya assasa da ma wanda zai zo ya bi bayan aikata wannan mummunar sunnan har duk yawan mutane nan har zuwa ranar tashiyar kiyama ba tare da wai za a ɗaya daga zunubansu ba a zo a ƙara masa ba a'a kowa yana nan da zunubinsa cikakke don haka shine hatsarin aikata mummunan aiki ka bar mummunan aiki a bayanka duk abin da zaka yi zamana a rayuwarka kana gina mutane akan aikata kyakkyawar aiki Allah ma akwai sarki ya samu gane shi yasa Allah ce yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama abinda ka gabatar a rayuwarka ka aikata aiki na alkhairi sa'annan kuwa ka sunnanta wannan shikenan tun a rayuwarka ka samu ladan a rubuta maka wa ma akhara abinda ka bari a bayanka ana nan ana ta yadawa ana nan ana ci gaba da akan wannan sunnar taka tare da cewa ka mutu amma duk ladan yana nan yana zuwa yana tarar da kai a cikin kabari don haka idan mutum ya tashi ranar gobe kiyama wanda yake mumini ya ta kyakkyawar sunna zai ga ga ayyukan da ya aikata ga sunnan da ya assasa sa'an nan kuwa banda su ga wani ƙarin lada kuma turi-turi. a ina ya samu wannan ladan sai a ce masa ai sunnan nan da ka assasa aka zo ana ana yada wannan sunnan ana ana wa Allah akan wannan sunnar shi yasa aka kawo maka wannan ladan idan mutum ɗaya ne ya ci gaba da yada wannan sunan ladan mutum ɗaya za a kawo maka idan mutane biyu ne idan mutane goma ne idan mutane ɗari ne haka nan za a kawo wannan sunan Allah samu gane haka nan wanda yake fajiri kafiri wanda ya gina mutane akan aikin sabon Allah da ta'addanci wannan kuma bayan ya mutu da zunubinsa za a tana shi nan gobe kiyama sai ya ga gazulubansa gaba daya ya san ya aikata kaza da kaza da kaza da kaza amma zai ga wa'ansu kuma a jibgi a kusa da shi ya ce wa'annan zunuban kuma daga ina suka bullo a ce masa a ah, to ba kai kai assasa abu kaza ba ka gina mutane akan shaye-shaye ka gina mutane akan kisan kai ka gina mutane akan ayyukan alfasha ka gina inda ake zina ka gina inda ake liwali ka gina mutane akan tsafe-tsafe to duk wa'annan mutanen da suka aikata wa'annan ayyukan a bayanka an kawo maka sakayya a aikin da ka gina su a kai Allah tsare don haka Allah madaukakin sarki ce don bawul insanu yawma izin bima qaddama akhar kowa ya san abin da zai gabatar ya sa kuma abin da zai bari a bayansa don haka wajibi ne kama daga karan kanka ƴaƴanka yan uwanka makwabtanka ya zamana abin da za ka gina mutane a kai aiki ne na alkhairi idan ka gina ƴaƴanka akan mummunan aiki to haka nan ƴaƴan nan idan suka aikata mummunan aiki ko a bayanka zai zama na kana da zunubin wannan aiki ko da baka gina wani gumbarna ba kana gani a kai ai baka gina wani gumbarna ba baka yi kaza ba baka yi kaza ba baka koya kowa wani mummunan aiki ba to amma ƴaƴan da Allah ya baka inna akan me ka gina su akan me ka gina su duk abin da ka gina su a kai, su kuwa suka gina 'ya'yansu a kai, to zai zama na kana da sakamako in ma alkhairi ne in ma sharri ne Allah madaukakin sarki ya samu gani sai Allah ce balil insanu ka bari ai al insanu shi dan adam din basiratun mai ilimi ne ala nafsihi game da kansa shi dan adam hujja ce a kansa abinda ake nufi dan adam hujja ne a kansa dan adam zai zo ranar gobe kiyama abu na farko akwai takaddun ayyukanka da aka rubuta daga farko har ƙarshe suna nan a tare da kai Allah ya ce wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba kowani mutum alzamnahu ta'irahu mun rataya masa takaddan aikinsa fi unuqihi a wuyansa Wani nahshuruhu yawm al-qiyamati ko alzamnahu ta'idahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban za mu fitar masa da shi rana ta jiyar kiyama littafi ne rubutacce yalqahu manshura zai tarar da shi wato buɗaɗɗen littafi sai a ce masa ikra kitabaka kafa bi nafsika yau ma alayka hasiba ka karanta littafinka ya wadace ka ya zamanto hisabi akan ka yau littafin kadai idan ka karanta kai da kanka zama ka ma kanka hisabi ina ne ya kamata makomarka ya kasance sa'an nan ga mala'ikun nan da suke rubuta wannan ayyukan su ma sun zamanto shaidu a kanka Allah madaukakin sarki ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin alamuna ma taf'alun sa'an nan gaban jikin dan adam Allah ya ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun har ce zai zo ya bada shaida akan abin da ka rinka faɗi na ƙarya da ko gaskiya abin da ka rinka faɗi na gulma ko akasin haka abin da ka rinka faɗi na annamimanci akan mutane duk har ce zai zo ya rinka zanawa ɗaya bayan ɗaya wa aidihim hannaye kuma za su bada labarin abin da ka kama da su duk aikin da kai da waɗannan hannayen za su bada labarin aikin alkhairi ne ko aikin shari ne wa arjuluhum kafafo su kuma su ne uwa uba za su ce ya taka da mu ya je ku kaza ya taka da mu ya je ku kaza ya taka da mu ya je ku kaza idan mumini ne sai a ji ya taka ya je masallaci ya taka ya je ya ba da sadaka ya taka ya je ya yi kaza ya taka ya je ya yi kaza Allah madaukakin sarki ya sanya ma cikin mumini shi yasa Allah madaukakin sarki ce balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ko da ya jefa ma'azirahu dukkan sa ba za a karɓan masa waɗannan uzurruka ba saboda me akwai shaidu waɗanda suke ko da ya zo zai karyata kansa da zai zo shi a'a ba shi ya aikata kaza ba bai yi abu kaza ba bai aikata kaza ba ko kuma a'a ai ko da na aikata kaza ni ban da ilimin cewa abu kaza haramun bane ban san abu kaza bai da kyau bane ban san abu kaza Allah ya hana ba an kare ko ba Allah madaukakin saki bai la'akari da cewa ba za ka zo ka cewa Allah baka sani ba ba ruwan Allah da magana ban sani ba ba za a karɓi maka uzurinka da cewa ban sani ba ina fata gane haka nan ko da wannan dan adam da zai zo ya ƙaryata wa'annan abubuwa ya ce a'a wa'annan abubuwan ƙari aka musu Allah madaukakin sarki duk bayanan da zai zo da su aikin banza ne ba za su amfane shi ba kawai yayi kokari ya aikata abin da zai amfane shi tun a nan duniya don yana da shaidu a kansa gaban jikinsa za su ba da shaida mala'iku za su ba da shaida haka nan kuma wato ah, Eh, littattafan da aka rubuta na ayyukansa nan ma shaidu ne a kansa Allah sa mu gane to wa'annan abubuwa gaba daya za su faru ne ranar gobe kiyama don haka sai yan uwa sai mu yi hattara mu kasance mun san abin da bakunan mu suke faɗi mun san abin da hannayen mu suke yi mun san inda za mu taka da kafafun mu tafi don kada ya zama na ranar gobe kiyama muna jayayya da gaban mu. don idan jayayya ta yi jayayya sai Allah shi al yawma nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun bakin ma idan kana amfani da baki kana musawa sai Allah ya sa a toshe baki ya zama da baka iya magana Allah sa mu gane na'am لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلا وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة الله مدعوك يسرك لا تحرك به لسانك kada ka motsa ka bihi game da shi alqur'ani li ta'jala bihi don ka yi gaggawa game da haddace wannan alqur'ani kai annabi sallallahu alaihi wasallam inna alaina lalle al'amari ya wajaba akan mu in ji Allah madaukakin sarki kenan jam'ahu mu tattara maka wannan alkur'ani a cikin zuciyarsa a cikin zuciyarka wa qur'anahu sa'annan kuma karanta maka shi fa idza qara'nahu a yayin da muka karanta shi fattabi ka saurara ka bebe qur'anahu karatunsa shi mala'ika jibrilu thumma inna alaina nan kuma lallai. ya wajaba akan mu bayanahu mu maka bayaninsa mu bayyana maka hukunce hukuncin da ke cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi ibn abbas ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana gamuwa da wahala idan ana masa wahayi ana sauko masa da alqur'ani da haka annabi sallallahu alaihi wasallam idan mala'ika jibril ya zo yana karanta masa alqur'ani kafin mala'ika jibril ya sauke aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamo farkon aya don wai gudun kada ya zama na mala'ika jibril ya kammala karatunsa annabi ya zo karanta waɗansu ayoyin kuma ya manta da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana na karatu annabi yana bitar karatun da mala'ika ke masa sai Allah madaukakin sarki ce masa a'a ba haka ake yi ba idan mala'ika jibril ya kawo maka wahayi yana karanta maka alkur'ani ka zauna ka nazo kai shiru ka saurara abin da yake karantawa mu Allah ya ce shi Allah maɗaukakin sarki zai sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fahimta na alkur'ani sa'annan kuma ya iya haddace wannan alkur'ani sa'annan kuma daga baya Allah maɗaukakin sarki zai sa mala'ika jibril ya zo ya masa bayani da sharhi na abin da alkur'ani ke dauke da shi shi ya sa Allah madaukakin sarki shi wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma abinda zaka yi kawai wala ta'jal bil qur'ani kada ka gaggawa da al alqur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu gabanin a kammala yin maka wahayin wannan alqur'ani ka fara karatu tun ba a kammala wahayin ba a'a wa qur rabbi zidni ilma kai dai kawai ka roki Allah ka ce ya Allah ka kara min ilimi ya Allah ka ƙara min ilimi shine kawai maganin mantuwa to shi kuma alqur'ani mu'jiza ce wanda Allah madaukakin sarki ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana buƙatar a rinka maimaita karatun alqur'ani na a kowane lokaci ba wai saboda komai ba Allah yana damar da zai iya barin alqur'ani ya zauna a cikin zuciyar mutum ta yadda ba zai bace ba har abada amma hakan bai ba da wata fa'ida ba yawan yadda kake maimaita alqur'ani yawan yadda zaka kara fahimtar alqur'ani yawan yadda kake maimaita alqur'ani kuma haka zai kara laushi a bakinka haka nan kuma zaka ka ƙara samun lada ina amfanin ka haddace alkur'ani daga nan ba zai ɓace ba duk ran da ka tashi kana iya karantawa duk inda ka ga dama ba zai ɓace ba amma kuma ba ka samun ladan maimaita wannan alkur'ani allah ce sa bai hukunta haka ba abin da yasa ya saukar mana da alkur'ani saboda mu ribata da wannan ladan karatun alkur'ani nan mu amfana da bayanin da alkur'ani ke dauke da su nan kuma ya zamana muna jin daɗin wannan tilawan a tsakankanin mu Allah sa mu gane shi yasa sai Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi lisanaka kada ka motsa harshen ka a yayin da mala'ika jibril ke karanta alkur'ani bihi game da shi alkur'ani li ta'jala bihi don gaggawa roi kai haddace wannan abin da ake karanta maka inna alaina jam'ahu wa qur'ana lalle ai kamar yadda muka hukunta kai ka zaman to manzon Allah kai ne za a sauko maka da alqur'ani to ya zama na wajibi a kanmu jam'ahu mu tattara maka wannan alqur'ani a cikin kirjinka wa qur'ana sa'an nan kuma mu baka damar ka iya karanta shi a yadda aka maka wahayinsa fa idza qara'nahu don haka idan muka karanta maka Allah yana nufi idan mala'ika Jibril ya zo yana karanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fattabi' bi ma'ana fastami' ka saurara ka yi shiru kuma ka saurari qur'anahu karatunsa thumma inna alaina bayanahu sa'annan duk abin da kake buƙatar bayaninsa na sharhi daga baya a maka wannan bayanin daga lokaci zuwa lokaci Allah ce kalla a'aha bal tuhibbuna al'ajila wato ko mushrikan makka an koma yanzu ana magana kuma da mushrikan makka ko din tuhibbuna al'adila kuna son sakayya wanda take eh, eh, mai sauri abinda yake na gaggawa kuke bukata wai duniya nan duniya tana nan wato al'adila ita ce rayuwa wanda take ta gaggawa saboda rayuwa ce wanda za a yi ta shekara goma ishirin talatin zuwa ɗari dai rayuwar ta ƙare ko ba haka ba yawa wanda ya samu tsawon shekaru ya samu shekara ɗari da hamsin watakila rayuwa ce wanda take dan kankanuwa amma idan aka auna ta da rayuwar lahira wanda ba ta da ƙarshe ba ta da iyaka wa tazaruna al-akhirah kuna barin abin da yake na lahira shine kawai burin su ba komai yasa suke karyata annabi sallallahu alaihi wasallam ba suka ki imani ba saboda su suna buƙatar abin da yake a gaggaushe haka nan Allah wanda kai sarki yi rayuwar ka idan za ka zo ka aiki yanzu a biya ka yanzu to za ka ga mutum ya fifita wannan aikin fiye da za aikin da za a ce ka yi sai bayan mutuwa za a biya ka ba shi yasa gaba ɗaya za ka ga hatta mu musulmai muna da kasala a cikin ayyukan ibada ba idan aka je a zo a ba da lokaci a yi wani aikin ibada za ka ga mutane ba su iyawa a ba da dukiya a yi aikin ibada mutane ba a iyawa amma da wannan dukiyar za ka kawo naira goma ka ajiye gobe a baka naira ɗari da ba wanda zai kwana da kuɗi a gidansa kowa duk abin da ka mallaka zaka je ka ajiye to haka ake buƙatar ya zamana muna tafiya da rayuwarmu game da al'amarin lahira abin da ka samu ka amfana da shi a duniya ka shi ka sha abin da ya rage ka yi kokari maza ka kai ka ajiye a lahira idan ka bada naira ɗaya za a ninka maka a baka lada goma naira biyu za a ninka maka a baka lada ishirin in dai ka yi cikakken imani da Allah ka yi cikakken imani da ranar gobe kiyama me zai sa ka ɓata lokaci ka yi kasala akan fitar da wannan abun ka bada inda za ka samu riba sai don kawai tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah son abun gaggawa barin kuma al'amarin lahira to shi kuma lahira eh, idan aka je lahiran za a tarar da mutane za a kasu ƙungiyoyi guda biyu ne babu ƙungiya ta uku fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir dole ne kawai idan mutum yana bangaren waɗanda za su shiga aljanna shikenan ya shi nasara idan bai ga kansa a bangaren waɗanda za su shiga aljanna ba to fariqun fis sa'ir wannan kuma fala ya lumanna illa nafsahu ko ba haka ba kada ya zargi kowa ya zargi kansa ba za a ce a'a ka je lahira kai baka samu aljanna ba kuma ba a kai kauta ba babu wannan shi yasa sai Allah madaukakin sarki yace mana to wujuhun wa'ansu fuskoki yawma idin a wannan yinin da za a yi tashi na nadiratun suna nan wa'anda suke masu ni'ima da fara'a da walwala annadaratu shine kaga jikin dan adam yana cike da ni'ima yana da haske menene dalilin wannan hasken da ni'imar ila rabbiha naziratun su waɗannan fuskokin naziratun masu kallo ne ila rabbiha zuwa ga mahaliccinsu samun ganin Allah idan ka ga Allah ba dole fuskar ka ta yi ni'ima ba ba dole fuskar ka ta yi haske ba wannan shine sakanyan waɗanda suke bayan Allah na ƙwarai Allah ya ce yau mata bayan wujuhun wata taswaddu wujuh fa amma alladhina bayaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun fa amma alladhina swaddat wujuhum wa amma alladhina bayaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wa amma alladhina saddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fa dhuqul adhab ya kuntum takfurun dan tashal qiyama wa an suskoki farare sal da haske da ni'ima da fara wa an kuma ba ne kirim ga sunan baki wul sabida me wato sabon Allah da kafircin da suka rinka rayawa a duniya to shi ne anan Allah ce wujuhun yawma idhin nadira ila nadira nadiratun ila fuskokin na mu'mina kenan yawma idhin nadira suna nan masu haske masu fara'a ila rabbiha nadira saboda suna kallo zuwa ga ubangijinsu wa wujuhun wa'ansu fuskokin kuma yawma idhin a wannan yinin basiratun suna nan a kimtse sun daddaura fuskokinsu su ne kenan ta sun tabbatar an yuf'ala biha za a sauko musu fa'iratun da masiba da bala'i wanda za ta kakkarya musu sussuwan baya su ne waɗanda suke kafure kenan suke da irin wannan sakai Allah tsare mu don haka ganin Allah ranar gobe kiyama ya tabbata a cikin alkur'ani haka nan ma ya zo a hadisan mazu sallallahu alaihi wasallam amma akwai waɗansu fassarorin da waɗansu malamai suke waɗannan ayoyi da cewa wujuhun yawma idin nadira wa'ansu fuskoki a wannan yinin suna nan naziratun masu ni'ima ila rabbiha naziratun. wai naziratun bi ma'ana muntaziratun suna nan suna dakon jiran ila rabbiha sakayyan da za a zo musu na rahamar Allah daga wurin Allah madaukakin sarki ba wai ganin Allah ba su a ganin su ba su yadda da cewa akwai wanda zai ga Allah ba saboda suna cewa Allah ya ce la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara gannai ba sa iya riskan Allah to wannan a duniya ake nufi a duniya kan ba wanda ya sai gani Allah amma ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam da wani sahabi ya tambaye shi yace za mu iya ganin Allah ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ce karara ma za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin wata daren goma sha hudu annabi sallallahu alaihi wasallam shi yanzu idan aka taru duniya gaba ɗaya misali kowa yana buƙatar kallon rana rana tana tsakiya akwai wanda zai tara wani ya hana wani ganin rana sahabbai suka ce a annabi ya ce to kamar haka ne ranar gobe kiyama za ku ga Allah ba wanda zai tare wani daga ganin Allah ganin Allah kuma ita ce ni'ima mafi zamantowa mafi daɗi mafi jin daɗi ga ɗan aljanna fiye da kowane abu a ranar gobe kiyama don ganin Allah da kyawunsa da jalalarsa idan mutum ya samu ganin Allah kai har wa'in za su yi suka ma sun koma ce ma kada ma su koma aljannarsu su sun dai sun samu ganin Allah kawai su rika kallon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da yake shine mafi talauci a cikin yan aljanna wanda yake aljannarsa ita tafi dan anta a cikin mutane shine wanda zai iya kallon gidansa tun tsakaninsa da wannan gidan ya kai eh, tafiya na shekara dubu biyu amma kana iya ganin gidan ka ga abin da ke ciki da duk ni'imar da aka tanada maka cikin wannan gidan kana iya ganin wannan gidan wai kai ne mafi ƙanƙantar aljanna a cikin yan aljanna wanda ko yake shine mafi samun aljanna mafi daraja shine wanda zai iya ganin Allah sau biyu idan aka kaddara a yini zai iya ganin Allah sau biyu misali a sa'o'i 24 zai iya ganin Allah sau biyu to wannan ya fi kowa morewa ya fi kowa samun aljanna wanda take shige da ni'ima Allah madaukakin sarki ya sanya mu a shi don haka dai a ayi halin idan ka ji mutum ya ce maka ba za a ga Allah nan gobe kiyama ba wannan mutumin yana daga cikin bangaren waɗanda suke mu'tazilawa amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai magabata gaba ɗaya suka tabbatar shine ana ganin Allah bayan Allah mu'minai idan suka shiga aljanna za su samu ganin Allah amma su kafirai da ɗaya ba za su taɓa ganin Allah ba ba za su ga Allah a duniya ba haka nan kuma ba za su ga Allah a lahira ba shi Allah madaukakin sarki jalalarsa idan Allah da zai hasko mana jalalarsa a cikin zukatanmu a nan duniya to da mun ƙaura cewa kowa da komai a nan duniya ba abin da zai mana daɗi ba abin da yake mana daɗi sai ya zamana muna jin daɗin jalala ta Allah madaukakin sarki muna jin daɗin maganar Allah da zai zamana wannan alƙur'ani ya fi mana komai da komai a duniyar nan Allah malaukakin sarki ya haskaka mana zukatan mu na'am كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق ثم أولى لك فأولى الله ملأك يسرك شيء كلا حقا إذا بلغت التراقي أيين دا ري يكي زوا أسوسوا حقر قري lokacin da ɗan adam ya zo mutuwa yanzu Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari kuma abin da zai faru da ɗan adam idan ya zo mutuwa saboda ɗan adam iya san cewa shi ɗin ba komai ba ne wannan zai nuna zai iya taimaka maka ka shirya girman kai da ke tare da kai gini da kai da kake yi kai sarki ne a a kai mawadashi ne a a kai kaza ne kai kaza ne duk idan ka fara tunanin yadda rayuwarka take da farko har zuwa lokacin mutuwarka wannan din zai dauke maka girman kai Allah ya ce ku tuna fa idza balagati taraqi a yayin da ruhin ɗan adam ran ɗan adam ya kai ga kasusuwan haƙarƙari waƙila yan uwa da abokannai ana aka taru a kansa ana ta cewa man rabin bi ma'ana wane ne wanda zai yi ruqya wane ne wanda zai zo yi addu'a ko kuma ina likita wanda zai zo ya samar mana da lafiyar wannan mutum wa zanna a wannan lokacin shi dan adadin ya tabbatar azannu anan yana nufin al-yaqin don shi azannu yana zuwa da ma'anoni guda biyu ko zato ko tabbatarwa to shi anan wa zanna ya tabbatar annahu lallai shi al'amarin yadda yake yanzu alfiraku rabuwa ne da duniya zai bar duniya zai rabu da matansa zai rabu da 'ya'yansa zai rabu da dukiyansa zai rabu da makwabtansa kun ga rabuwa ne na tashi hankali wa zanna annahu alfiraq wal taffati saqu bi saqu a yayin da kaure ya rinka lauyewa da wani kaure wai kaure kafa lokacin da mutum ya zo mutuwa sau da yawa za ka ga yana daga kafa ɗaya yana bugawa a kan kafa ɗaya saboda me wahala ta mutuwa sa'an nan kuma a wannan lokacin ya kai matsayin da bai taɓa kaiwa ba ya kai zangon ƙarshe na rayuwar duniya kuma a wannan lokacin ne zai shiga zangon farko na game da al'amarin lahira duk abubuwan da ya sani ya rabu da su zai shiga kuma babin da bai taba sanin wannan yanayin rayuwar ba ila rabbika yawma idhinil masafa a wannan yinin ya tabbatar cewa almasako za a koro shi ne ila rabbika ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda ya halice shi wannan duk ana gaya wa da ba su yadda da za a yi tashiyar kiyama ba ga yadda rayuwarsu zai kasance fala saddaqa sa'annan kuma shi din bai gaskata al'amarin lahira ba bai gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai gaskata wato dokokin da aka kafa masa ba wala sallah haka nan kuma bai yi sallan da aka wajabta masa ba sa'annan kuma bai yi salati akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba walakin a madadin haka sai dai shi din kazzaba ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallam wata walla sai ya juyawa gaskiya Allah tsare mu thumma zahaba sa'annan sai ya tafi ila ahlihi zuwa ga iyalansa ya tamakko yana jiji da kansa yana tafiyar takama at-tamattu shine yana jan kashin bayansa yana ɗaga ƙashin bayansa yana jiji da kansa shi ma ya kai wani abu wannan fa Allah maɗaukakin sarki yana siffanta Abu jihar ne da Abu jihar ake wannan magana Allah ya ce aula laka halaka ta tabbata a gare ka fa aula sa'annan kuma haka nan ya dace da kai Sun aula laka sa'annan wata halakar kuma ta tabbata gare ka fa'aula aula kuma hakan ya dace da kai malamai suka ce wa'annan wato tsawatawa ne guda hudu aula laka fa aula thumma aula laka fa aula su suka dace da irin laifin da ya aikata da Allah ya ce fala eh, saddaqa wala sallah guda nawa guda biyu walakin zaba wata walla an samu guda hudu ko to sai Allah ya saka masa da cewa aula laka fa aula thumma aula laka fa aula kun ga kenan aula naka zai koma ga fala saddaka fa aula wala salla thumma aula walakin kazzaba laka fa aula wa tawalla shi Abu Jahal kenan da duk wa'anda suke akan iri aqidarsa da kuma iri ɗabi'arsa da iri rayuwarsa na kafurci da izgiri da alkur'ani da yin ba'a akan addinin musulunci to za ku kasance matafiyar su ɗaya da shi abu jihar ayahsabul insani ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakunu kufatan min mani yumna thumma ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله ملوك يسألك أيحسب الإنسان وشن shi ɗan adam ɗin, shi wannan kafiri dan adam din yana zaton cewa ayyo a kyale shi suna haka nan kawai sakaka banza haka nan kawai an halicce ka an kawo ka duniya shikenan sai ya zamana ba a maka umarni ba ba a maka hani ba abin da kaga dama za ka yi abin da kaga dama kuma ka bari sa'an nan kuma ya zamana ba za a yi tashin alkiyama ba ba za a maka hisabi ba ba za a hukunta ka ba wani irin zato ne haka me yasa dan adam zai yi iri wannan tunani ko da ba a sauko da alkur'ani ba ko da ba a aiko annabi ba Allah shi ai ya kamata dan adam ya zama yana da kyakkyawar tunani zai iya tunanin cewa wannan halittar tasa da aka yi ba al'amarin banza bane ya dan adam zai haka har ya rinka cewa babu hisabi Allah madaukakin sarki ba zai iya tada mutum bayan ya mutu ya rube ba Allah ya ce to ka ji ka alam yakunu tufatan wai shi shi dan adam din da yake karyata alqur'ani a yanzu yana karyata manzon Allah bai kasance da shi maniyi bane <clears throat> nutfatan ɗigon maniyi min maniyin daga cikin jinsin maniyin yumna wanda ake fitar da shi ba da haka ya kasance ba wanda ya kasance daga digon maniyi sun makana alaƙatan sa'an nan aka canza yanayinsa ya sake zamantowa jini fa sai Allah ya halicce shi fasawwa ya daidaita shi ya koma ya zama to cikakken dan adam fa ja'ala minhu sa'an nan ko ya sanya shi ya zama to diga shi dan adam ko diga wannan digon mani ya zama na azzawjani jinsi biyu azzakara akwai da namiji wal unsa akwai da ta mace wai Allah da ya haka ba zai iya sake halittar wannan mutumin ba mutum ya duba shi da kansa kawai ya fahimcewa menene farkonsa da shi digon mani ne Diga nan kuma aka samar wai mutumin ya zamanto a jikinsa akwai nama akwai ƙasusuwa akwai jijiyoyi akwai ruwa akwai jini akwai gashi akwai akwai akwai akwai abubuwa ne gasa ba sa lissafuwa ya za a yi kuma ka rinka tunanin har ka ce wai bayan ka mutu ka rufe diga nan kuma Allah ba zai iya tada ka ba rayuwar da ka rayu mataki bayan mataki mataki bayan mataki kai baka san ma kanka wannan lokacin ba ya za a yi kuma ka zo ka karyata Allah koyon sarki tsakar rana alam yakunu nutfatan min mani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayn daga wannan kuma manin Allah koyon sarki ya iya bambanta ya halicci wani bangare sai ya dauko namiji wani bangare kuma ya dauko na mace wa yake iya sarrafa wannan in ba Allah koyon sarki ba alaysa zalika biqadirin shin wanda ya hakan bai zamanto biqadirin mai cikakken iko ba ala an yuhyi al mauta da ya rayar da matattu bala innahu ala kulli shay'in qadir abdullahi ibn abbas yake cewa duk mutumin da ya karanta la uqsimu bi yawmil har ya kai kace alaysa zalika bi qadir ala an eh, yuhyi al mauta to lalle yace subhanaka allahumma wa bala haka nan idan ka karanta wattini wa zaitun ka zo alaysa Allahu bi ahkamil hakimin nan ko kashe bala innahu ala kulli shay'in qadir lalle ka ƙara wa Allah madaukakin sarki cewa ka yi imani da Allah ka yadda da abubuwan da Allah madaukakin sarki yayi bayanin su gaba daya daga farko har ƙarshe Allah madaukakin sarki yana iya rayar da mutane bayan mutuwarsu zai tada su kuma za a yi hisabi a wannan lokacin ka bambanta da waɗanda suka karyata Allah maɗaukakin sarki suka ce Allah maɗaukakin sarki ba zai tana ɗan adam bayan mutuwarsa ba nan muka zo ƙarshen wannan sura sai mu dasa aya a nan abinda muka faɗa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mu ladarsa abinda muka yi kuskuna na roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana akwai mai tambaya to sallu ala nabiyil karim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 محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وجميع عباداتنا يا رب العالمين اللهم كف عنا شر الاشرارين ومكر الماكرين وحسد الحاسد وكيد الكائرين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رفاعا وسائر بلاد المسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين